الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammacin laraba wanda ya dace da uku ga watan al-muharram a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da bakwai bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga zuwa zuwa Madina darasin da gabata idan ba manta ba mun tsaya ne karshen suratul mursalat yau kuma za mu tashi farkon suratul nabari وهي أربعون آية كنا قلت لها آية أربعين وما سورة النبأ سورة مكية وموضوعها الرئيس بيان إثبات أن الرسالة والقرآن حق abinda surar take karantarwa bayyana cewa sakon da Allah madaukakin sarki ya turo manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da shi da alqur'ani da aka saukar a kansa gaske ne wa anna Allah ba'atha Muhammadan sallallahu alaihi wa sallam liyuballighahu lin-nas kuma Allah madaukakin sarki ya turo manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dan ya isar da wannan sako ga mutane والاستدلال بالمحسوس على المعقول كما آية كو سورة تازو dan ta buga mutane hujja da abin da idan suke gani dan gane da yiwuwar abin da baya gani domin al-mahsus ake iya gani da ido a kafa hujja da shi dan a nuna yiwuwar al-ma'qul hankali kawai ke ido baya shi idan idan kuna iya ganin saukar ruwan sama da fitar da tsirrai rayar da kasa bayan mutuwar ka to wannan wannan abu ne da kuke fuskanta da ido to sai ku yi izina da shi kan yiwuwar abin da idan ku ba zai iya halarowa ba shine yiwuwar tashin ku daga cikin kaurburan ku bayan ku mutu wannan shine abin da ke nufi muna roƙon ubangiji ta'ala ya mana jagoranci wajen fahimtar ayoyin ta daidai ya kuma ba mu ikon aikin أعوذ a'udhu billahi minash الرجيم rajim bismillahir rahmanir rahim عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أولا أنشادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا ubangiji ta lafiya amma ya tasa'alun amma ya tasa'alun asalin zantan an wato ainihin da nun sannan kuma ma daban wato mun jaye da alo to ta aka haɗe su da juna sai aka sayar da alifin din na ƙarshe sai zanto amma ya tasa'alun game da me ya tasa'aluna suke tambayar juna menene abin da suke tambayar juna akai suke neman gane yiwuwa ko rashin yiwuwarsa gaskiya ko rashin gaskiyarsa tabbas ko rashin tabbacinsa alin naba il azim dangane da labari ne wanda yake mai girma lafazin annaba yana nufin labari daidai da kalmar alkhabar wanda shi ma ana nufin labari bambancin su da juna a larabci shine akan ce alkhabar game da kowane irin labari mai muhimmanci ko mara muhimmanci babba ko karami amma idan an ce annaba to ba a cewa annaba a larabci sai labarin da yake da girman lamari labarin da yake da babban sha'ani daga cikinsa ne aka sami annabi'u ko annabiyu mai ba da labari daga ubangiji kaga abin da ake bayar da labari na wahayinsa shi mai bayar da labarin shine annaba annabi'u ko annabiyu wato dai annabi a Hausa shi kuma labarin kansa shine annaba to akan ce labari babba in ya zanto yana da alaka da tashin kiyama qul huwa naba'un azim antum anhu mu'ridun ko kuma a cewa labari babba in ya zanto wahayi ne saukakke daga Allah umarni ko hani kamar alqur'ani mai girma da haka malaman tafsiri suka yi sabani dangane da menene babban labari anan waɗansu ce alqur'ani mai girma shine kafirai suke tambayar juna a kai? kan cewa me za su faɗa don su nesanta mutane daga gare shi shin su ce alqur'anin sihiri ne ko su ce bokanci ne ko su ce bori da dabo ne ko su ce karya ne waɗansu kuma suka ce a'a tashin kiyama shine labari ne an mai tafa'alun dangane da me suke tambayar juna anin naba'il azim ai suna tambayar juna ne dangane da babban labari allazi hum fihi mukhtalifun wanda su mutane suka yi sabani game da shi mummunai suka gaskata suka yadda alkur'ani wahayi ne daga Allah kafare suka ƙaryata suka ce a'a zance ne wanda yake na tsafi ko na dabo ko kuma waka ko kuma idan mun ce tashin kiyama mummunai suka gaskata dangane da ta kafare kuma suka ce a'a babu yadda za a yi mutum ya farfado bayan mutuwa shine allazi hum fihi muftarifun kalla ya'lamun thumma kalla alamu. wannan zance tun ma'anar sa daya idan an ce kalla tsawa ne rabu da su kyale su da irin abin da suke faɗa in ma dai game da alqur'ani ko kuma game da ranar tafin kiyama alamu da sannu za su gane kuskuren ko za su gane sakamakon da aka yi tanadi cikin alqur'ani game da mai kare tafi irin wanda in an faɗa su ba ta yarda thumma kalla alamu sannan dai rabu da su kyale su da sannu dai za su sani za su gane kuskuren su a lokacin da ganewar ba ta da amfani dan haka dai a nan gurin malamai sun ce ko dai annaba mu ce alqur'ani ko kuma annaba mu ce shine mai wato ainihin tashin kiyama wannan ma suka ce annaba shine wahayi da risala ta manzo sallallahu alaihi wasallam duka su koma an su dai alqur'ani Allah ya alam da ja'al ardh min hadan shin bu mai da kasa ba da zanto ita ce mihadan wato kamar shin fada shin fada daya ga sanan mutane na amfani da ita wajen gina gidaje ko kakkafa masana'antu ko yin hanyoyi daga gari kaza zuwa wuri kaza shine mihad wal jibala autadan shin ba mu sani zuwa su ba zanto turaku waɗanda suke rike da kasa lafazin auta jam'i na alwatidu alwatidu wawun da fataha ta da kasra wato ana nufin turki ubangiji ta ala ya mayar da duwatsu a ƙasa su zanto kamar turke su suke hana ta raurawa su suke hana ta zaizayewa in ta ta zaizaye ta rufta da mutane to Allah madaukakin sarki ne ya so ya jarrabu bayi da wani bala'in a sararin duniya sai a samu girgizar ƙasa wanda za ta tafi da rayukan mutane masu ɗumbin yawa dan Allah ya jarrabu mutane amma an ba haka ba ƙasar duniya ubangiji ta ala ya mata turke ta hanyar duwatsu wa khalaqnakum azwajan ko kuma mun halice ku kala kala shine lafanin azwaj ana nufin kala kala wannan kala kala din wadanda suka ce maza da mata domin namiji zauji ne haka ita ma mace zauji ce da haka huwa ha wa hiya zauji idan an hada kai da matarka ni da matata shi da matarsa ya zama mai azwaj mun halicce ku maza da mata ina ba za mu fita ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'il yata'arafu min zakarin wa unsa wato sune azwaj waɗansu malaman suka ce abinda ake nufi da azwaj wato bambancin mutane ta fuskar halitta waɗansu farare waɗansu baƙaƙe waɗansu dogaye waɗansu gajeru shine azwaj kala kala kaga gajerun mutane jinsi ne mai zaman kansa game da dogaye kuma jinsi ne baƙaƙe jinsi ne fararen fata kuma su ma jinsi ne mai zaman kansa sune azwaj waɗansu mutane suka ce ƙara akan bambancin halitta da bambancin ɗabi'a ko halayya masu haƙuri jinsi ne ko dangi ne na halitta masu zaman kansu marasa shi kuma su ma dangi ne masu kyauta dangi ne ko nau'i mai sun gashin kansa taron marawata su ma kuma dangi ne ko jinsi Allah dai yi ku azwaj waɗansu marawata waɗansu masu kyauta waɗansu jarumai waɗansu matsorata waɗansu kaza waɗansu kaza ta fuskar halayya kun sha bambanta da juna bai yi ku iri ɗaya ba ya bambanta ku dan wata hikima ta ta wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dhalika la lil alamin yana daga cikin ayoyi na Allah waɗanda suke nuna gwaninta ta wajen halitta halittar sama da ƙasa sannan da safanin ko mutane ta fuskar harshe da kuke magana da shi da kuma ta fuskar launin batar ku kun ga dai alwaz din ke Allah madaukakin sarki waɗannan duk ayyukan sa ne shi kadai shin fada kasa ta zanto tamfar shin fada inda ya ga dama sai ta amulmule kamar duwatsu amma sai shin fada ta sanya duwatsu su zanto tura ku ga kasa sannan halittar ku ku zanto daban-daban ko dai maza da mata ko kuma launi-launi ko masu halayya daban-daban wanda Allah na ku su ba sannan mun sanya barkin ku ya zanto hutu a gare ku lafazin su ba yana nufin arraha kamar yadda asab yana nufin arraha idan an ce yawma sabt wato ranar asabar ana nufin ranar hutu game da mabiya addinin yahudanci ko ba haka ba da haka ne ba na ɗaukar ma'anar mai hutu mun sanya barci ya zanto wato hutu a gare ku shine wanda Allah mu su ba domin idan ubangiji ta Allah ya so ya wahal da bawa sai ya hana shi barci ni'imar barci kadai ni'ima ce wadda bawa idan ya kalle ta ta tantance ya tayin godiya domin ta ba za ku gane ni'imar barci ba sai ranar da Allah ya jarabe ka da wata cutar da ta kasa yin bacci ko wani bakin cikin da ya hana ka bacci da daddare daranka sai ya tsara na sauran mutane tsawo saboda damuwar da kake sauran mutane daren su kamar awa goma sha biyu ne ko tara ko zuwa goma ko sha ɗaya amma kai da kake cikin bakin ciki ko ta kai ko cutar da baka yi barci ba sai ka ga daranka kamar ya kai awa sha biyar ko sha shida to kaga anan barci ya zama hutu barci ne ke sa gabbai su sake su huta jijiyoyi da suke kai kawo suke rike da gabbai wajen sarrafa su ma su huta ƙasusuwan ɗan adam da yake motsa su dan kaiwa da komawa su huta idan Allah ya hana mutum barci ko da kana da wani wuri guda idan ka bi baka yi barci ba hutun da gabbai suke samu bai kai na wanda in ka samu barci ba da haka barci ne ba wajen Allah nawa su ba wajen Allah laila libasa sannan mun sanya dare ya ne muku sutura wanda yake sai ku ya rufe ku dan ku samu rufin asiri kuma dan ku samu nutsuwa wa ja'alna an-nahara ma'asha mun sanya yini ya zanto malaimar abinci Na lafazin ma'ash ma yu'ash bihi abinda da shi ake rayuwa kamar al-mashrab al-ma'kal al-malbas al-maskan da al-manka waɗannan ko kowanne ya fara da bim al-mashrab abin sha al-malbas abin sufurci jiki da shi tufafi al-matam ko al abinci al-makkan wurin da za a zauna masu gune kenan al-manka matar da za ta ɗauke maka kewa waɗannan gaba ɗaya sune al-mu'at allazi yu'at biha ma'ana la tatimul ma'ishatu illa biha rayuwa ba ta cika sai da wannan duk da cewa mahimmancin su yakan ka bamban da juna kaza ya fi kaza kaza ya fi kaza kaza ya fi kaza amma dukkan su sun tarayya akan cewa rukunin rayuwa su ne wannan abinci abin sha abin suturtawa wurin da za a kwana matar da za ta dauke yawon kekewa. waɗannan sunan rayuwa duk wanda ya samu wannan ya samu rayuwa duk abin da ba wannan ba to kuma nafila ne akan wannan inda a cikin rayuwar duniya Allah ce to mun sanya muku yini ya zanto wurin da zaka je ka kawo ka je ka dawo dan ka nemi abinci ko dan ka nemi abin sha ko dan ka nemi abin sutura ko dan ka nemi matsuguni kudin da zaka biya kudin haya na gidan da kake zaune in ba naka bane ko kudin da zaka sai gida naka ko ka gina naka yini a nan goma sha biyu su muka mayar dan mutum ya kai komo dan neman man da dan kuma malamin suka ce da ja'alna nahara ma'asha mayar da yini ya zanto shine abin rayuwa abin nufi kamar mudaf ne an tafi mudaf ilayhi dinsa ai yadda zan ta yake wa ja'alna nahara waqata ma'ash mun san ya yini ya zanto lokacin neman abin rayuwa ba shi yinin ne abin rayuwa ba shi lokaci da na neman abin rayuwa ina ba ta mai wa banai da fawqakum an shidada kuma mun gina fawqakum a saman ku an sammai guda bakwai shidadan waɗanda suke da tsarnin karfi khalaqa sab'a samawati ribasan wa ja'ala al-qamara fihinna nuran wa ja'ala ash-shamsa sirajan ubangiji da ana ya halitta sama wata saman wata sannan cikin hikimar sa bai sa su wata zanto multasifa a haɗe da juna ko a ɗanfare da juna akwai wuri da fili da tazarar tafiya tsakanin sama ta farko in ka ta kafin ka je ta biyu kamar yadda akwai mahimmancin wannan tsakanin sama ta biyu zuwa ta uku ba wai a ɗanfare suke wata na saman wata wata na saman wata ba a'a ba su haɗu da juna ba ina fata mun fahimta kuma kowace ubangiji ta Allah na rike da ita da iko sa da ta yumsiku samaa an taqa ala al-ard illa bi idnihi inna Allah bil nas rahufur rahim inna Allah yumsiku samawati wal arda an tazula Allah ke rike da su sai da ba za su rikito ba za su faɗo ba sannan yau da gobe bi yi tasiri a kansu ba sai da za su tsage ko su keci ina fata an fahimta to wannan shi ne wa bane na fa su saba'in sunana waɗannan ayyuka duk ayyukan Allah ne shi kadai ba wanda yake taimaka masa wajen yin su to tun da koyayi wannan hujja ce akan cewa zai tayar da dan adam bayan mutuwarsa masu inkarin tashin kiyama to ba su yi amfani da hankalin su ne in ba haka ba Allah ya kafa musu hujja da abin da ido ke gani dan ya jagorar su gane abin da ido baya iya ganowa abin da ido ke gani halittar sama halittar kasa halittar duwatsu halittar duk waɗannan al'amura dan su zama wa dan adam izina kan cewa a ce in har Allah ya halicci waɗannan ababai shi kadai ko bai gagare shi bai yi su to dan bai zai gagare shi kuma ya tafi ni ko ya tafi ka bayan mutuwar gallabi وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا وبنجي تعالى وجعلنا سراجا وهاجا sannan mun sanya wata fitila wahajan mai matukar haske wannan fitila mai matukar haske ita ce rana hasken ta kai matuka akan ce wahaja idan abu ya yi haske ko ya yi kyalkyali fi'ili madi ka da yahiju mudari'i wahajan idan kai wa hawan kan fataha ko wahajan idan kai masa sukuni ko wahajanan dukkan sa dai masdari ne na wahada yahiju wahad abin da ke matukar haske yasa abdullahi dan abbas yace ai muniran mutala'alian mun sanya rana ta zanto mai bada haske sannan mai kyalkyali irin kyalkyalin da ke daukar ido wata Allah sirajan mahada mun yi fitila mai matukar haske a sama sirajan ana nufin rana ita ce fitila din wa adam wa anzalna min al-mu'sirati ma'an sajjaja wa an zanna ko mun saukar min al-mu'sirati daga cikin giragizai ma'an wani ruwa sajjajan mai yawan sauka daga sama shine ruwan sama lafazin al-mu'sirat malamin sun yi sabani wajen fassara waɗansu fassara shi da iska iskar da ke ingiza girgije waɗansu malaman sun fassara shi da cewa shi girgijen kansa shine al mutara amma zance da ya fi karfi shine lafazin al mutara na nufin girgije din domin girgije shine ruwa ke shi iskan ba shine yake dauke da ruwa ba shi iskan yana an kada girgijen mai girgije yake dauke da mai ruwa sannan idan ruwan ya zubo daga cikin girgijen kafin ya bado kasa iskan da yake sarrafa shi ya rage musu karfi ta yadda lokacin da zai faɗo kanta ko kaina ba zai hudu jikin mu ba in kankara ne ba lokacin da za ta to kafuwa kafin su zo iska ya ɗaiɗai ta ya rage mata karfi sai ga ta faɗo ba ta fi girman kan ɗan yatsa ba wani lokacin kamar kan a shada a ce iskan san sannan girgiza kuma daban wa an zanna mun saukar min al-mutrafi daga cikin giragizai ma'an wani irin ruwa sajjajan mai yawan sauka daga sama da aka ce sajja fi'li ya yasuddu mudari ana nufin sabba subbu idan abu ya malalar da ruwa an gane ko sannan fi'ili ne wanda yake yakan zama muta'addi sannan yakan zama lazim takan ce sajjahu yasudduhu ya malalar da shi yana malalar da shi sannan kuma kan ce sadda yasuddu ana nufin huwa bi nafsihi sadda shi da kansa ya malala Ya yasuddu yana malala kaga yana daukar ma'anar ya malala ko ya malala zanna min al zafi ma'an sajjajan ina fata mun fahimta ruwan da yake yawan malala shi da kansa ruwan kenan ko ba haka ba lokacin da yake sauka daga sama da tasirin iskar da Allah ya turo dan ta hanka dauki yana yawan sauka daga sama wani na bin wani ma'an sajjajan kenan linukhrij bihi habban wa nabata linukhrij domin mu fitar bihi a sanadiyar shi ruwan domin ba da ne cikin malamai su kira ba'u sababiyya a sanadiyyar ruwan bi sababihi sai mu saukar da mai sai mu fitar da mai habban wa nabata li da bihi habban dan mu fitar da dukkan dangin abu mai kwaya kamar gero dawa masara shinkafa alkama maiwa wake gyada da sauransu dukkan dangin abin da kwaya ne li da bihi habban kenan wa nabatan da kuma dukkan abin da yake tsiro ne sawa'un yana mai kwaya ne ko ko mai ƴaƴa ne ba mai kwaya din ba ko ko ba wanda baya da ƴaƴa ne kawai tsoro ne zai fito da kasa dan na ba yana daukan dukkan abin da ya fito daga mai daga cikin kasa ila zan to dangin kwaya ne gero dawa masara ila zan to dangin mai abu ne mai yin ƴaƴa sannan cikin abin da yake yin ƴaƴa ile zan to mai itace ne ile zan to mara itace ne kaga da lemo ina ba za mu yadda da inabi duk suna yi mai itace da mangoro duk suna yi mai itace amma akwai bin kuma ba itace yake ba kara yake yi ko kuma sanda yake yi sannan ile zan to ma kwata kwata baya yin yaya dukkan wannan kalmar na ba da haɗa duk abin da ke tsurowa da zaka Kada kaga anan gurin kenan a ce yadda nukur da bihi habban sannan a ce batan akwai wani nau'i na maimai domin dukkan habbu zai shiga cikin mai zai shiga cikin nabat ma mai sa aka ware shi daban aka ambace shi sannan aka kawo umumi daga karfe don saboda sa domin an yi maganar ma'ata to al-ma'at kuma yartabitu bima ba bin nabat rayuwa tana arakantuwa ne tana rayuwa da mai da dangin abu mai kwaya shi aka fa amfani da shi dan a rayu gero dawa masara shinkafa alkaba da sauran ababen da kila kai a garin ka su ko ba su ma ake ba amma za da dangin kwaya ne to galibi su aka fi ci a rayu to sai aka ambace su ina ba za mu fahimta sannan aka kawo na ba ta dan a faɗi ma sauran ababen da kila ma su ko ba ma ci ake ba kawai abincin dabbobi ne ko kuma kawai Allah ya fito da shi ne dan yewa ƙasa kwalliya da ado da su inna da Allah ma alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna la ja'iluna ma alaiha sa'idan durusa kawai dan aiwa kasa kwalliya da alori ina ba abinci bane ba amma dana ba su biya hadisi wannan don Allah na nuna mana aikin su gare ba wanda yake wannan sai ba wani malamin kimiyya da yake tsirar da wani abu sai sai Allah kadai ba wanda yake tasirin fitar da da abin dan kaga fito ikon Allah ne sai dai ubangiji ta'ala ya sanya al'amura ya halitta su tare da sababi na faruwar su kada da in kana so to sai kai riko da sababin shi kadai ne aikin ka sai ka dogara ga ubangijin sababin shi kuma yana ka aikin kana san mangoro sai ka nemo irin ka shuka kana san lemo da ayaba da wanda sai ka nemo irin ka shuka kana san gero da dawa da masara sai ka shuka kana san wake da gida sai ka shuka a nan lokacin da ka shuka ka yi riko da sababi ne hanyar da Allah ce in an bi a samu kaza sai ka bi in an bi a samu ba wani lebe ne dan ka bi ka samu amma in an bi ana samu amma waye ke bayarwa shine Allah ta'ala aikin dan adam gaba ɗaya lokacin da zai noma lokacin ba da zai gwaji akan kasa wato dan ya tabbatar da me ya kamata a shuka a kanta duk yana cikin riko da sababi lokacin da zai sa taki na gida ko na zamani duk yana daga cikin riko da sababi lokacin da zai jawo ruwa daga gulbi dan ya bayi da kansa ya bar ruwa da kansa a lokacin noman rani don riko ne da sababi riko da sababi kadai baya wadatarwa la budda min tawakkuli tawakkul ala rabbil asbab sai kuma kai dogaro akan ubangijin sababi kamar da dogaro kadai akan ubangijin sababi baya wadatarwa sai kuma kai riko da me kai riko da sababi a nan gurin inda dan adam ke samun kansa cikin tabewa idan ya riko da sababi sai ya dauka ya riga ya gama wannan kuma jahilci yakan kai ma mutum zuwa ga kafirci idan ya dauka kwazon sa ne da himmarsa kadai kamar yadda kuma abinda dan adam ke yi su su ya iya riko da sababi kawai ya dogara ga ubangijin sababi ba tare da ya riko da sababi ba wannan kuma rashin kasance ne rashin dabara ya saba shari'a ya saba wa hankali ubangiji da ala ya ce li nukur da bihi habban wani nabata dan a sanadiyar wannan ruwa mu fitar da tsoro wanda yake mai kwaya da kuma nabatan tsoron da ma ba mai kwaya ba wajen daji kuma dan mu fitar da gonaki alfafan waɗanda suke lub lub mai kenan lublub a husan wato waɗanda suke yabanya ta fito ta haramu yawanci masu fassara hausa kan ce gonaki ma abota yabanya to amma a hausa idan an ce yabanya akan faɗa haka ne ga gona ta mai ta kayan abinci ko da kayan marmari galibi ta kayan abinci amma zai ga mutum ne su kaman duk suka fito suka yi girma rasansu suka sarkafe da juna wannan ya haɗe da wannan ya zama alfaf amma ka iya cewa kai wannan ka ta mangwara ta yi yabanya ka iya faɗa haka a wata yawanci sai in ka je gonar gero ko ta dawa ko ta masara ka ji cewa kore fatau lokacin damana ta yi damana da ta sai gonar ta yi yabanya to amma shi alfaf a cikin larabcinsa ya shafi gona ta kayan abinci ya shafi ta kayan marmari dukkan su kowanne ya zo mai alfaf kuma kalmar alfaf din jam'i ne mufrad ɗinsa shine sai a ce lif lifun guda ɗaya kenan alfaf in suna da yawa waɗansu malaman suka ce a'a latif guda ɗaya alfaf in suna da yawa kamar da suke cewa karif ashraf latif alfaf ina fata mun fahimta shine wazaninsa a takaice dai abin da muke so ku gane kalmar lifu tana nufin me ina jin daga nan su ma ba su ka lif lif ni da ba kai na gani da samu lif lif ma'ana ta haɗu ne gona ta kore ta ma'ana wannan kunyar ta haɗe da wata ta yadda idan su gani zai ga kamar geran gaba ɗaya ma babu wani abu a tsakiya kawai da wannan gindin da wannan gindin haka suke kamar yadda da wannan kusur da wannan bishar sun sarƙafe mangulan rasansu sun sarƙafe da juna shine alfa wa jannatin alfafa kaga ya shafi kayan marmari ya shafi kayan abinci ya shafi kawai lambu ya shafi gadin da za zaka yi da yakan zama mai alfa wa jannatin alfafa ke sai ubangiji da Allah ta inna yawmal fasli kana miqata يوم ينفخ في السور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت صوابا إن يوم الفصل للي ranar hukunci domin lafazin alfaslu abin da yake nufi rarrabe abu rabe ababai don a bambanta dangin nan daban dangin can daban ranar rarrabewa ranar da za a ware mummunai daban kuma kafirai daban ka ga ranar rarrabe wata wa yau yawma nahshuruhum jami'an sun mana thumma naqulu lil ladzina ashraku thumma naqulu lil ladzina ashraku wa antum menene makanakum antum wa shurakaa'ukum kaga makanakum ku ware shan daban ku da zanturin ku daban antum wa shurakaa'ukum ku Ku da ababen da kuka kira ba Allah ba ranar da zamu cewa waɗanda suka yi girka bayan mun fara jama'a gaba daya sun mana kodu lillazi na ashraku sannan mu ce da waɗanda suke sirta makanakum ku tsaya kan wurin ku daban ma'ana in ilzamu makanakum antum wa shurakaukum ku da wanda kuka bauta ba Allah Allah ce fa zayyana bainahum sai wanda rarrabe tsakaninsu da sauran wanda ba su shirka ba kaga yawan fasl kenan ranar rarrabe ranar da za a rarrabe tsakanin mutane gwargwadon abin da suke da shi na imani ko rashin ba su imani su nan ba marasa imani su yi can ranar da za a lallabe tsakanin ayyuka tsakanin kyawawan ayyuka da munana ranar da za a lallabe tsakanin azzalimai da kuma masu adalci yawmul fasl inna yawmul fasl lalle ranar nan ta rarrabewa ta ce kiyama kenan kana miqata yini ne da ya kasance miqatan abin tora wa lokaci kayyadadde miqat abin tora wa lokaci kayyadadde yawma yunfaku fi suri ranar za a yi busa a cikin kaho fata'tuna afwajan sai ku zo gaba ku wato ku fito daga cikin kaburbura gaba ku bayan an yi busa a cikin kabu ana nufin busa ta biyu wanda da ita ne mutane za su tashi ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم Wa وهم لا يظلمون ووفي كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون zaran an yi busan nan kawai fa idahum yanzu mun sai kawai ga mutane sun kashe suna kallon juna suna kallon me za a yi mana yau kuma me ake ciki yau yau mai da hukun fatar su jibo na bihamdi ranar da Allah zai kiraye ku kuma dole ku anza masa kuna masu godewa wata zunnuna illa bisu illa kalila ku yi zaton zaman ku ma na kabarin kamar gaba daya minti biyar ne ko shida ko bakwai tare da kun yi shekaru aro aro kafin a tashi ko kun yi tsammanin zaman ku na duniya ba ai ba a ba ku wani tazarar lokaci da ya kamata ku yi imani da aiki ba ai an rayar da ku ne yini ɗaya ko abin da bai kai yini ba haka za ku yi zato wannan jikin da kuwa khilafin waka ya saba wa yadda abin ya kasance lalle an ba ku rayuwa mai tsawo a duniya shekaru arba'in ko shekaru hamsin ko sittin akwai yan shekara saba'in sun cikin ku waɗansu saba'in da biyar waɗansu tamanin waɗansu sama da haka sannan zaman ku da kabarin jima kun daɗe kafin a tashe ku ko rindige daga ba Allah ya tayar da ku يوم في تصور فتأتون أفواج سيكون دول جماعة جماعة إذا أكيد تكون تصور جماعة جماعة أفواج جميع من الفوج كلما ألقي فيها فوج إذا أنت فوج جماعة أفواج سيكون ديوة وفوج هذه السماء فكانت أبواب أبوبو إيه سماء سيكون توقو بوبي أو تكرا وفتحت السماء بالتسبيب لكثرة الفتح الإنجاب saboda yawan bude da a bude ta a bude ta a bude ta wuraren da a bude suna da yawa fakanin abuwa ba ta zama kofa ko kofofi wasu yira tiljibaru fakanin ba a tafiyar da duwatsu sai su zama babu ko su zama kawalwal ne ya sara abin da zaka hanga daga nesa kamar ruwa sai ka je sai ga ba ruwa bane sai ga ba komai shine sara wannan halayen da manya-manyan duwatsu na duniya za su samu kasa duk wani tsauni da ka taba gani ko a talabijin ko a hoto ko kaje da kanka dan yawon takatawa a kowane sashi na duniya a kasar ka a kasashen ka na Afirka ko a Turai ko a Asiya ko a America ta kudin da ko ta ina din ko ta ina ne duk wani tsauni da kaje ne haka za ka tafi da su manyan manyan tsaunuka ga su ko sun sha ban a duniya wajen fadi da tsawo wajen su kore san da itace a kansu su kuma gaba ɗaya abu suke ba kawai kayau saman su to haka Allah madaukakin sarki da tafi yadda da nan to kawai babu ayoyin alkur'ani sun yi magana kan duwatsu ta hanya guda uku ko dai za a nike su an gane ku. ko za a kenke su ko za su tashi su zama kamar girgije ko za su zanto babu su sai malamai suka ce ayoyin ba sa cin karo da suna an gane ku. wa qumilat al-ardu wal jibalu fa dukkata dakkatan wahida kada nike warke kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka kaga saman da duwatsu duk za a rike su kubilat al ardu wal jibal za a dauki kafan nan da kuma duwatsu fa dukka ta dakka san wahida za a rike su a rike su rikewa daya su zama gari kaga rikewa ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا سنة تنبيه كما الدوات يوم يجي زي سيكي سنة يا كتير wa idal jibalu nusifat kabe da makar ta bakon da wuce Wata ganin to daga nan ta wa tal jibala ta hasabuha mafiya ta murru. Marar ta ha sun Allah alladhi atkala kull shay innahu qadirun bima tafalun duwatsun da ta take ganin kamar a sandare sai ya gansu marar ta ha suna shudewa irin yadda girgije ke a sama sannan wasu yiratul jibalu fakanat sarabat har ko ban faɗa maka ba za ka fahimci cewa yadda na kawo jerin ayoyin ya zama cewa abin da na fara kawo shi ne farkon yiwa farko abin da za a fara yi ne nike su bayan an nike su sai ne sai a sheke su bayan an sheke su sai iska ta dauke su sama su zama kamar me kamar gajimare suna shudewa a sama yadda girgiza ke wucewa to daga nan gurin ba kuma sai a ne sai a sai ta su zama babu kaga ayoyin ba sai karo da suke ba wato suna tsara abin ne dangane da abin da zai faru ga kaza zai faru ga kaza ga kaza amma cikin ikon Allah cikin gwanintar rance na alkur'ani sai Allah ya rarraba su aurare daban-daban bai haɗe su wuri guda ba abin da za a fara yi shine liƙewa sai a kai suratul haqa al-haqatu wal haqa wa ma daraka daga nan sai shekewa sai a kai cikin suratul taha da cikin suratul mursalat daga nan sai abin ya tashi sama ya zama kamar girgije sai a kai cikin suratul namli daga nan gudun sai abin ya zama babu daga shi ne wasu yuratul jibal hukan faraba a kawai cikin rasul labari kaga kenan duk wanda yake son ya fassara alqur'ani fassara mai kyau to dole dai ko dai ya hada da alqur'ani ko ya laushi ba ya da wani zabi wanda ba wannan in ko ba haka mutum ba fassara yake ba tarjama yake dan dole sai ka hada su gaba ɗaya ma'anar yanzu ana in mun tsaya anan wasu da tuka da tsakanin saraba ba ana za ka fito da kakiya amma sai ka hada da can da can da can da can wannan kuma wajibin ka ne in kana son kai tafsirin Qur'ani daidai in ba haka ba to sai ka tara mutane ka fassara wata ayar wata kuma ta ki fassaruwa ka dai ba da gurguwar ma'ana ka a Hausa a tafi ba komai a sa baka ya sa rafiya kuma hakan ya fi babu gaba daya ko ba haka ba amma da yake mutum yana son ya samu kamala babin tafsiri wajibi ne ya cikin Qur'ani ba yanda wani zaɓi sai wannan wajibi ne kuma ya san harshen larabci ne zai sarrafa kalmomin ba yanda wani zaɓi game da wannan duk waɗannan ba a su malaman tafsiri ba su yarda ba cewa ka zama fasiri sai yana ko waɗannan su ne sinadarin na tafiya wa suyyiratul jibaru fa kanat farawa إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون دون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا بل إن جهنم كانت مرصادا للي وتجهنم ta kasance mirfadan madakata ko wurin dako ko wurin jira shi ne jira almirfad wurin da wani ke tsaye yana jiran wani ya zo ya far masa to wata jahannama ta zama wurin da ake dakon waɗanda suka cancanta jira ake kawai su zo a yi musu azaba shine mirfada Allah tsare littagina ma'aba ta kasance ma'aban makoma littagina ga masu ƙetare dokokin ubangiji alqazi mutumin da yake ƙetare dokar Allah har abin ya kai ga kafir cewa Allah subhanahu wa ta'ala labisina fiha za su zauna cikin da ahkaban zamunna bayan zamunna lafazin ahkab jam'i na kalmar al-huqubu ha'un kai masa dhamma qafun kai masa dhamma al-huqubu وإذ قال موسى لفتاه لا أبره حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقوبا لفظ الحقوب زمني من صوت أحقاب زامنا ما صوت ثم لما في الحقوب sun faɗa abin da ba sai dai mafiya yawa ko abin da ya fi shahara shine alhukumu ana nufin shekara tamanin a haka shekaru tamanin tamanin tamanin masu yawa to a nan shine waɗansu malaman suna suka ce a nan waɗansu daga cikin malamai ta zance masu bincike akan aqida ko tauhidi abin da yake da alaƙa da lahira suka ce a nan wuta za ta iya karewa don da Allah ce la bisina fiha ahqaba yan wuta za su zama a cikin ta a kabar waɗansu zamun na shekaru tamanin tamanin so adadi so wani adadi saboda mai in dai wannan tamanin da kare wata tamanin da kare wata tamanin da kare har zan zo sun kare sun da adadi yana da iyaka sun da an ce a kabar ina ba zan fahimta amma kuma ai muna da ayoyi da dama da suke nuna cewa za a zauna a wani wanda da suka tantance shiga cikin wuta kafare za a zauna a cikin har mai har abada wa man ya'ti Allah wa rasulahu fa inna lahu nar jahannama khalidin fiha abadan kaga lafazin abadan yana kuma babu karfi ke shi malaman da suka ba su ansa suka ce wannan aya ce kadai hujjar ne yiwuwar cewa azaba na iya karewa ko zamanin zama a cikin azaba yana iya karewa in ko wannan ce kadai hujjar ku to kenan abin da kawai za ku abin nan abin da za ku yi abin da za ku yi shine ku hada da sauran ayoyin ya zanto ba su ci karo da juna ba shine ku ce cewa eh in wuta za su zauna a cikin ta hakaban shekaru 80 80 so wani adadi suka ce amma da sharɗin kullaman tahad kullaman tahad hadal adad a kabahu adadun akar da wannan 80 ta kare wata su zo wannan 80 ta kare wata su zo so babu tsayawa dan an dauko 80 80 80 so 80 ta kare lokacin da ake cikin takardar sai a karo wata 80 so 80 kuma ta zo ana cikin dakar ne za a ɗauko 80 so 80 to sai zanto bayan lahu nar jahannama qalan nabiya abadan ina fata an fahimta la bisina fiha qara la yazuquna fiha bardan wala karaba ba za su tsantsana ba fiha a cikin wuta din nan bardan barci shine barci akan fassara bardan da barci kuma akan fassara bardan cewa sanyi ba za su tsantsane barci ba da idan sun samu barci za su samu hutu ke wala sharaban sannan kuma ba za su tantane wani abin sha ba wanda zai amfane su a jikinsu ko da sun samu abin sha to abin sha ne na azaba wanda shi kai ma kare ne akan azaba ta da wa in yastage su bi ma in kal muhli yashmudu bisa sharab wa sa'an mutafaka yan sun nemi agaji sai a kawo musu da wani abin sha kamar narkakken karfe ko narkakken tagulla kaga ba ya da amfani kenan Allah ya illa hamimun wa sai tafasasshen ruwa da kuma gassaqan wato ruwan gyambo na yan cikin na jahannama shine gassaq shine ne malai sai ai ma da min sabili ahlin nar ne abin da ke kwaranya na ruwan gyambo na yan wuta fa kona mu za su tantanu wannan za a yi musu sakamako da shi Allah ya jaza'an wifafa wannan sakamako ne wanda ya dace da su saboda kafircin su ay muwafiqan li amalihim fala man a min al-kufr wannan sakamako ya dace da irin abin da suka yi dan ba laifin da girma irin kafirci wala azaba a'zamu min an-nar kuma azaba mafi girma irin wuta da haka mafi girman laifi za ta hada shi mafi girman azaba innahum kanu la yarjuna hisaban su sun kasance la yarjuna hisaban ba su jin tsoron a za a yi hisabi حين لا يرجون حسابا باتا تورين حسابا لإنكارهم البعث الرجاء انا بمعنى الخوف وكذبوا بآياتنا كذابا تنكرت ايهم متكنكرتا التي وكل شيء أعطيناه وكل شيء أعطيناه كتابا هو الشيء أبو المتعلم سكي أعطيناه بكيرا كتابا أرجوتي سيد كتابا دمت بلين أنك كتب يكتب كتابا هو كتب يكتب ya kowane yana abu mai kiyaye shi a rubuce tunda mala'iku suna rubuce maganganun da muka yi da ayyukan da muka yi ma yalzu min da illa da raqibun ake. wa inna alaykum al-hafizina kiraman katibina ya'lamuna ma tafalun da abin da mutum ya yi a rubuce babu abin da mala'iku suke bari idan muna suna ma'anar wannan aya cewa da abin da muka yi ana rubutawa da abin da muka aikata ana rubuta to ai kaga dole mu yi takardun cikin me zamu faɗa bai dace ba kawai kai ta cikin baki da abin da gada dama cikin abin da kake da gaskiya ko baka da gaskiya cikin abin da ka sani ko kake da jahilci a kai cikin abin da ya shafi ko wanda bai shafi ka ba cikin abin da ya shafi hakkin yan uwanka ko cikin abin da ya shafi hakkin Allah ta'ala ka saki baki da kaga ba bayan kuma Allah ya ce kullu shay'in ahsanahu kitaba komai mun kiyaye shi a rubuce kif za a kawo mutum bayan an riga an kawo dan adam da kansa zai ka cewa mali hadal kitabi la yughadiru sadiratan wala kabiratan illa ahsaha wannan wani irin littafi ne baya kyale abu babba baya kyale karami komai ya tare komai ya hada fa wajadu ma an yuqabila da abin da mutane suka san same shi a halarce a rubuce tif wala yazlimu rabbuka ahada ubangijin ta baya zalunta wani Allah zai kai da yan wuta ba zo ku ku dan dana abin da ke cikin ta na azaba ko lan nabi da kun illa azaba ba abin da zamu da ku ko ba kare ku da shi sai azaba Allah sai إن للمتقين مفازا wa وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا إن للمتقين مفاضل بل ما تتقوى suna da mafazan wurin tsira ko wurin samun nasara domin mafaz daga faza ya kuzu ne idan ce faza ya ci nasara ya kuzu yana ci nasara mafazan wurin samun tsira wurin samun nasara ke masu takawa suna da shi mafazan min al'azab ke wurin matsera da zai tsare su daga azabar ubangiji hada'ika wa anaba su ne gonaki hada'ika kenan dan ina na hadika lambuna wa anaban waɗanda suke cike da inabi a anab jam'i na ala inab inabi dai suna da inab in suna da yawa a anab wa tawa'iba atraban wa kawa'iban da cikakkun yan mata atraban tsaraikun juna kawa'ib jam'i na ka'ib akan ce da mace ka'ib in ta zanto cikakkiyar mace cikakkiyar budurwa wadda nunanta bai faɗi ba ita ce ka'ib a larabci kawa'id in suna da yawa atraban kuma shekarun su daya wato yan aljanna kenan duk matan aljanna gaba daya kowace budurwa ce to kuma dukkanin su tsare kun juna da wata bata girma wata ba ne wa kawa'id wa kawa'id asraban wa ka'atan da kofi wanda yake cike da abin sha kamar yadda na faɗa muku cikin suratul insan ba a kiran ka'at sai yana akwai mai abin sha wa ka'atan da kofi bihaqan wanda yake cike da abin sha la yasma'una fiha lagwan wala kizaba ba ta jin lagwan wani ya tashan zace zance mana amfani shine allagawu arbati an ce sun ci wala kizaban ko ba ta jin wani cewa wani ƙarya kake a cikin aljanna ba mai cewa wani haka dan wannan abin da ke nuna nawa majalisi baya daɗi in zai yi zance a ce ƙarya kake ko kai a ce ƙarya kake yana da ba za wannan ba cikin aljanna zance mai daɗi za su rinka ji a tsakankanin su juna a cikin aljanna bari fasara muku da jefin kalmomin da kamar yin fasara inna lil muttaqina wa fadha yake makana fawzun fil janna abinda ake nufi da mafaz wurin tsila a cikin aljanna hada'ika wa anaban wannan ya zama adabi ne akan mafaz yan yan al suna da mafaz sannan kuma suna da me hada'ika wa anaban wa kawa'iba shine ce jawari ana nufin yan mata da ka'abat tudiyuhunna waɗanda ba man su ke tsaye bai faɗi ba dan ku ka'id dan ina kalmar ka'id lagwan zance mara kyau wala kizzaban takzib kenan min min walidin da ghairihi wani baya kare ta wani a cikin gidan aljanna kaga wannan ai ubangiji ta ala ya kawo wannan sakamakon yan wuta da fari dan tsoron kasuwa sai kuma ya kawo sakamakon yan aljanna dan me dan kudin tarwa domin duk mai imani waɗannan ababe guda biyu suke da tasiri a kansa wani tsoron azaba wani kwaɗayin samun lada wani kuma duka biyu ke haɗewa ga wannan an gane ko ubangiji ta lafi na kuma na fi halagan wala kitabun da za a min ka a fa'an sa da za a wannan sakamako ne min ka daga wajen ubangiji a fa'an hisab baiwa ce hisaban mai yawa ai kasiran a larabci sukan ce a bani fa a hasabani ya bani ya yawaita kyautar ta wanda ya bani ai aksara hatta qultu hasbi ya yawaita mun har sai da nace ya isa da haka idan ta hisaban kyautar da har sai mai isa ya yace ta isa an gane ko wala fara yutika rabbuka fatarda Allah zai baka abu har ka yarda da shi ya gamsar da kai rabbis samawati wal ardh shi din sakamakon da aka tafiyar rubuta daga wajen ubangijin ka shine rabbit samawati ubangijin sammai sannan ubangijin kasai shi ya samar da su daga babu wato kaga rabbi ya zama badal ne na min rabbika rabbika din nan wa ma bainahuma ubangijin abin da ke tsakanin su arrahmani shine ko mai rahama mai dinki kaga wata kira rabbus samawati wal ma wa arrahmanu ar-rahmanu la yamliku minhu khitaba wato su mutane ranar tashin kiyama ba sa mallakar ikon yin magana shine shaitan ba su da mallakar ikon yin zance ko yin magana a gaban Allah yau mai komu ruhul mala'ika ranar da mala'ika jibril zai tsaya tsaye a gaban Allah wal su da mala'iku saffan wato a jere ne shine saffan ne malamin suka yi sabani sun saffan dinnan mala'ikun gaba ɗaya za su yi saho ne ko kuma a wani sahun bayan wani sahun wani sahun bayan wani sahun waɗansu da suka ce saffan wato gaba ɗaya sahu ɗaya za su bi yawan su tun da ƙasar ba ta duniya ba ce irin wata suke da iyaka yau mutu ba dalil ardu zairar ardu ardi za a yi wata ƙasar da wata ba wannan ba kaga tana da faɗi da yawa waɗansu malaman su ga sahu bayan sahu an fahimta ko malaiku da za su tsaya sahu bayan sahu kada ka ce wa ja'a rabbuka wa malaku saffan saffa wannan na nufin sahu sahu wani saman bayan wani a'a wancan tauhidi ne saffan saffa an gane ko kamar da dakkan dakka ta ga shi ma tauhidi ne la yatakallamuna mutane ko halitta ba za su yi zance ba illa min azina lahu rahman sai wanda ubangijin rahama yayi masa izini yake yi magana to shi kadai ke da ikon yayi magana wa qala sawaban shi kuma in ya tashi zancen zai faɗi magana wadda take ta gari ba zai iya faɗi magana wadda ba ta gari ba Allah shi ne ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بل ذلك اليوم الحق wannan shine yini wanda yake tabbatacce yini ne tabbatacce dan ba za ka ce yinin gaskiya ba kowane yini ba yana gaskiya ne amma abin da yake nufi alhaqu shine as-sabit tabbatacce wanda ba zai canja ba shine zalika yawmul haq faman sha'a to duk wanda ya so ittasala ila rabbihi ma'aba sai liki makoma zuwa ga ubangijinsa wato makomar da mutum zai rika ko shine ta hanyar da'a ta hanyar imani ta hanyar ayyuka na gari wato kar mutum ya ruɗu da duniya ko da ya ga ta sakan masa jiki a'a ba ta da tabbas ko da ya ga yi musu alkawali warwarewa take halafat lana Allah ta kuna uhudana wa annaha halafat lana Allah ta ce. haka wani ce ta rantse mana cewa ba za ka saba mana alkawali ba sai ka ce dama ta rantse ne kan sai ta saba din duniya ba ta da tabbas yasa ibn al-qayyim ke cewa duniya kamar da'atin bagi duniya ita ta san karuwa haka take la ba bi zaujin wahid ba ta amincewa da mutum daya yau tana tare da wannan yan jima tana tare da wancan gobe duk yana kan turagar mulki jibowa da ya sauka da ya hau wanda ya kayar da wannan wata rana kuma kuma a kayar da shi yau wani an rantsar da shi gobe gobe ne kuma a cire shi ko bayan shekara tana kuma a cire shi kuma yana ci yana gani babu rana ta ban haushi ina jin auren dukkan wanda yake kan mukami ranar da kai ne kake kan mukamin a zuwa ce kuma za ka mika wa wani eh za a cire ta kuma an tare kamar an ba da labari ko an ba da labari ka faɗi zaɓe kuma dole kai hannun goba dole ka je lokacin za ka tafi hannun goba duk abin da ake maka da shi na mukami da shi za ka tafi da jiniya da direba sai ya fara ma sai ya bude kofa da wane ne duk za a je daga lokacin da ka kammala karanta wannan bayanan da wannan direban da wannan jiniyan cikin direban wani ma ba zai kara kallon gaba kamar ya tofa ma yawo a fuska dole ka ari mota wadda za ta ɗauko ka dan wadda ta kai ka kuma ta zama ba ta kama haka duniya take ba mutane suke rikici a kanta suke tashin hankali a kanta ko ka ko ka so haka abin zai faru ko kana so ko ba ka so haka abin zai faru sannan ko mutane sun haɗu sun ka aiki zarki haka abin zai faru dole za su sauka wata rana dan ba za a zarki har abada ba dole za ka mutu dole zai mutu ni ma zan mutu shi ma zai mutu ita ma za ta mutu kowa ma zai mutu kullu shay'in halikun illa wajha kullu nafsin dha'iqatul maut to abin da kasar cewa ga karshen sai zai yi dan me zai rudar da kai kidamar da kai ka fita daga cikin hayyacinka ya hana ka barci ya hana ka sallah ya hana ka zikiri bayan an gama sallah ya hana ka tasbihi a cikin ruku'i ya hana ka addu'a a cikin sujada ma'ana wani akan zalamar mulki da muqami ila inda za ka saurare shi lokacin da yake tasbihi kila ta zarce ta zarce ta zarce zai ce abin da subhanallah subhanallah dan bala'i wani kuma shi ba shi za a zarce da shi dai a zarce irin wanda ya tafi da sakafa ta bahaushe Allah ba ku mu shi ba shi za a zarce dan bala'i ba amma yana bala'i dan wani ya zarce shi ya samu to kai kana son wai sai wani ya zarce kai ka samu mu ba ma son wani ya zarce mu kuma dan mun san ba hannun take ba yana hannun wa ina hannun Allah ta'ala da haka da ranar tashin kiyama ya yi wa ita ce rana tabbatacciya da ba ta canjawa zalika ne mun hada kuma ta akasa da lara bihi ma'aba inna anzarnakum lalle mu mun gargade ku azaban da wata azaba qariban makusanciya innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba azabar ranar tashin kiyama ko da ka ga nesa ce kana ganin da sauran lokaci wallahi ba a nesa وما أمر الساعة إلا كلمه البصري أو هو أقرب الأمر الثاني كما كنت تريد يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ranar da dan zai duba ya ga mai hannayensa suka gabatar duk abin da mutum ya za a gabatar masa da shi da shi a gaban gidansa daidai da amana da aka baka Abdullahi dan Mas'ud yake za a yi masa dangan jiki ki ganta a gaban gidansa a tuna maka ranar da ta wani ya baka mukami da kariki karike makogaran aljihun gwamnati a hannunka a jiha a tarayya a karamar hukuma a wata ma'aikata ta gwamnatin jiha kai darakta ne kai kwamishina ne kai famsek ne kai wane ne duk wani abu amana ta ubangidansa amana ta wanda ya baka jari amana duk wata amana da aka baka ranar tashin kiyama za a yi mata gandan jiki ka danta daka daka kuma ka tana ta ranar da ka karfe ta a sai ka baiwa masu su fita sannan sai bi ta kamo sai amanan nan ta gangara sai ta fada cikin wata jahannama sai a ce ta ka dauko ka bayar mutum ya shiga har sai ya je karkar kasa ya dauko ta kan sa yana dabda ne fito sai ta sake sulmiyewa daga su ta kubuce ta koma kasa ya sake koma ya dauko haka zai yi zuwa lokacin da Allah ya tsara to amma yau amana ita ce muka ba komai ba yau idan ana maganar amana idan ana maganar ya kamata idan ana maganar ba kakan gane galibi galibi kakan gane bambancin mutane ne cewa wannan ahlus sunna ne wannan dan bid'a ne a wajen masallatai a wajen rufu'i a wajen sujada a matsayin abubuwa dai haka waɗanda suke na zahiri da yawa daga cikin ahlus sunna suka yi kokari a wannan za a gansu da kamala za a gansu da gemu da aswaki za a gansu wanda shi baya kan kasa za a gansu yana halartar masallaci akan kai amma idan an koma wajen mu'amalar rayuwa da kuɗi da da addiya da menene ga cewa bambancin wani lokacin baya da yawa afato min nuna ba'd al-kitabi wa takfuruna ba'd fama tala minkum illa fil hayati dunya wa yawm al-qiyamati yuradduna ila ashad al-azab kama Allah ghafirun Allah na cewa inna anzarnakum azaban qariba yawma yanzuru al-mar'u ma qaddamat yadahu ranar da adam zai duba ya ga me ya gabatar wa yaqulu al-kafiru ya laitani kuntu turaba kafiri zai ce ya laita ne kuntu turaba ya kai tona a ce ina ma a ce na zama turbaya yani fala u'azzab ya zanto ba za a azabtar da ni ba يقول ذلك عندما يقول الله تعالى للبهائم عند بعد الاقتصاص zai faɗa haka bayan Allah ya faɗa wa dabbobi bayan an yi kisasi min ba'dhi hali ba'dhin sakin su da saki abinda manzo Allah ya faɗa kenan yace la tu'addanna al-huququ ila ahliha yawm al-qiyamah wallahi duk wanda hakiki ke hannunsa sai ya bayar da shi ran kiyama rantsuwa manzon Allah yi duk wanda haƙin wani ke hannunsa fa ko ajiya ko ya kai ka ɗauka sane kai saka kai dabara kai masa yaudarar ta kai duk wanda wani haƙi ke hannunsa wallahi sai ya bayar da shi ranar tashin kiyama sai manzon Allah ya kawo abin da zai nuna mana kaiwa matuƙa wajen kisasi da biya wa mutane haƙƙinsu sai ce hatta yuqada lishatil qarna lishatil jahan qarna har sai akuya da ba ta da kaho an rama masa sukan da akuya mai kaho ta mata ragon da ba ya da kaho sai an rama masa tunkuyin da rago mai kaho ya mata isasi tsakanin dabbobi sai an yi shi sai a tsakanin mutane sai ka kwace filin wane ka kwace gidan wane ka cinye dukiyar marayun wane kuma shi kana abin ya wuce ka yi damfara ka yi zamba ka ɗauka kawai abin zai wuce wallahi tallahi duk wanda ya faɗa ma wannan ya ma ƙarya kuma baya ya ka ya ma ƙarya kuma baya kaunar ka ba gaskiya ya faɗa maka kai da kanka ka je ka ɗauki riyadu salihin kai kadai ka ɗauki waɗannan babukan ka ɗauki babin da yake magana akan zalunci da raddul mazalim ka ɗauki babin da yake magana akan al'amana ka nemi wani wanda yake jin tsoron Allah ka sai fassara ma hadisan da kai saki kaga abinda manzo Allah ya faɗa ka kwatanta da abinda malamin ka ya maka ƙarya yace da kai ba komai idan ka kina makarantar islamiyya ya wuce idan kai masallaci ya riga ya wuce idan ka ba su kuɗi yaje umara ya riga ya wuce ko in ka ba su kujeran aikin hajji ko umara su sa je su faɗa Allah Allah ya yafi billahi da duk wanda ya faɗa ma wannan ƙarya ke ka je ka ɗauki riyadu salihin na kaɗai ka ga mai manzan Allah ya faɗa ka nemi wani malamin ya fassara ma ba Ja'far ba wani mai tsoron Allah ka ce da Allah ba na gane larabcin wannan hadisan mai suka ce to bayan an riga an yi itace tsakanin dabbobi an ce da su kuni turaban sun zama turaba to sai dan adam shi ma ce ya lanta ne kun turaba ba ne cewa amma aljinnu amma aljannu ko za su ji aljanna ko ba za su ji gaba ya sakamakon sa yake قال عمر بن عبد العزيز umar وغيرهما عمر بن عبد العزيز ومجاهد ده وان سكين malamai suka ce mu'min aljinni haula aljanna mummalai cikin aljanu suna gefen aljanna wale su fiha ba wai a cikin ta ba وقال ابو الزناد يعودون ترابا أبو الزناد يكي ذات زمان ترابا والذي عليه الأكثرون أبين ما في يوم ما لم يستحي أنهم مكلفون آه سوى هم مكلفين يكبرمو أن دولا مثل بن manzo sallallahu alaihi wasallam musabuna kuma za a ba su lada in sun yi sa'a wa mu'aqabuna kuma za a musu uquba in sun yi sabo wal mu'minu yadkhulul duk kafirin cikin su zai shiga ta ka bani adam kamar dan adam wannan zancen shi ya fi karfi cewa hukuncin mutane shi ne hukuncin aljanna tun da an saukar da qur'ani kan an saukar da to abinda muka faɗa zama daidai ubangiji ta ala ya sa mu tare cikin lada kuma muka kuskure kuma ubangiji ta ala ya ji wannan kana makon da ya gabata ne kamar yadda na wani alkawari cewa sai yau za mu karanta su don wancan lokacin mun sami matsatsi na lokaci ubangiji ta alaƙa ya ayyuhal ladina amanu la tattabi'u khutuwati shaytan wa man yattabi' khutuwati shaytan fa innahu ya'muru bil fahsha'i wal munkar zuwa karshen aya abinda ayar take cewa ya waɗanda suka yi imani kada ku bi hanyoyin shaytan sune khutuwati shaytan hanyar shaytan ita ce dukkan wata hanya da za ta kai ta zuwa ga safan Allah to kar mutum ya bi ta sabo babba ko sabo karami saban da yake tsakaninka da Allah ne ko saban da yake tsakaninka da mutane kamar shan giya da zina sabo ne tsakaninka da Allah kamar sata da sani da yankan aljihu kaga sabo ne na Allah kuma tsakaninka da mutane tunda ka shiga cikin haƙƙin yan uwanka su wa man yattabi khutuwati shaytan dukkan wanda yake bin hanyoyin shaytan fa innahu ya'muru bil fahsha'i wal munkar to bai sani dan yana umarni da alfasha wal munkar yana umarni da abin ki dan baya umarni mutum da aikin arziki sai abin da ba na daidai ba walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ba dan falalar Allah ba akan ku da rahmatar jin kanta ma zaka minkum min ahadin abada da ba ɗaya daga cikin ku da zai barkaka saboda irin yadda dan ya tsana muku tsarku yake tsananin adawa a gare ku adawa da ta samo asali tun daga annabi adam alaihi salam kuma da yadda yake da kan tawaga shi ke dan dan wanda ku ba ku iya ganin su innahu yarakum huwa qabiluhu min haythu kula tarawna shi da kan tawaga sa suna ganin ku inda ku ba ku ganin su sannan da kaina na kin ku inda shaytan lakum aduwwun fattakhudhu ba'du ko ba dan falar Allah ba da rahmarsa da ba wanda zai da shi walakin Allah yuzakki man yasha sai dai Allah yana tsarkake wanda yake so wallahu samiyun alim Allah ne sami mai ji sannan kuma alim masani ji wanda baya da iyaka sannan ilimin da baya da iyaka wannan na tambaya dangane da ayar da take cewa wa yadawul insanu bi sharri du'a'ahu bil khair wa kana insanu ajula wa yadawul insanu bi sharri du'a'ahu bil khair kana insana ajula dan adam yakan yi addu'a ta sharri a kansa irin yadda yake yin addu'a ta alkhairi wa kana insana ajula dan adam mai gangawa ne mai hanzari ne mai wannan aya take nufi akwai maganganu guda biyu na malaman tafsiri da iya tunowa magana ta farko wato dan adam yake yana yi wa kansa mummunar addu'a wani lokaci a babin rantsuwa ko a babin tattaunawa da juna sai in kaza ba kaza bane ba kaza ya same shi kaga wannan yiwa kai mummunar addu'a inda ya zanto du'a ne mu'allaf ya kawo sarki to amma bai dace ba mutum ya jingina kansa kadi haka waɗansu malamai suka fassara aya waɗansu malamai suka fassara ta cewa ne kamar yawa ɗansa mummunar addu'a ya wa ɗansa bai idan ɗan ya tutu kai uban kai ma za ka tutu kai kafa kowa hasara a cikin lalacewar ɗanka ko irka to lokacin da kai masa addu'a ta sharri to kamar kai wa kanka addu'a ta sharri kenan ne Allah ke bayyana halayyar dan adam cewa dan adam yana daga cikin ɗabi'a su yi wa kansa addu'a sharri wato ga mutum ya la'anci ɗansa ko ya la'anci ƙirsa irin yadda ke addu'a alkhari sai kuma ya zo na yin addu'a ta sharri kawai saboda gaggawa ta dan adam da hankali Yarin ya yi laifi ka kasa juriya yadda za ka magance abin ta wata hanya ba tsinuwa ko la'anta ba sai kawai ka ɗauki tsinuwa a matsayin hanya na matakin farko yarinyar ta yi laifin sai ka ɗauki tsinuwa a matsayin abin farko da zaka to wannan ne abin da waɗansu malaman ne suka fassara aya waɗansu malaman suka ce a abin da suke nufi abin da aya take nufi ga ɗan adam yana sabo kuma amma yana roƙon Allah ya bashi iko a akan ba za zai tafi sata kuma ya ta roƙon Allah cewa Allah bashi ta da yi zai sata kaga wannan addu'a ta yake wasan kansa mutum na neman wata mace ta banza ka ga yana ta roƙon Allah cewa Allah ka aka mana nasara a ta dan dai ta amince ya fasikanci da ita ko ita karuwa tana neman wani farkanta hankalinsa baya kanta bai damu da ita ba ta ba da kuɗi a yi roƙon Allah ko ita ta rika cewa dai Allah ka dai hankalinsa kuma ya dawo zuwa gare ta ba kuma ta san ba aure za su yi ba shi namijin ya haka game da wata kuma ya san ba auren da zai ba ko ita ma tana tsatsaye game da wannan game da wannan namijin kuma ta san kuma akan hakan har mutum ya addu'a to kaga wannan addu'ar alkhairi ce ko sharri shine wa yadawul insanu bi sharri du'ahu bil khair zaka mutum ya takarkare yana yin addu'a sharri akan sa irin yadda yake yin addu'ar alkhairi sai kuma ya rika yin sharri akan sa shi da kansa to wannan sune maganganun da malaman tafsiri suka yi wajen fassara aya wa kana al-insanu ajula dan adam ko mai hanzari ne ko mai gaggawa ne yawanci yana da sauran ɗaukar mataki kafin ya tsaya da diddige ko kafin ya ba hankali ya kare ta abu kafin ya bi ko ya ta kafin ya bi wato duk idan aya tana zargi ga wanda waɗannan halayen su ba wai kai tana bada labarin dabi'ar bane dabi'ar take bada labari amma tare da me zargi ga wanda ya zama haka duk wanda zai roki Allah kan ya je ya cuto wani ya sace wani duk wanda ya sace dukiyar ni duk wanda zai roki Allah akan wato Allah ta bashin da wani yake bi na kare meye ni da aka wannan a kasar hausa a kuma mutum zai sa a yi roƙon Allah kaskar bashin da wani yake bin sakare tambaye shi su a kame mun bakin sakare tambaye ne kada addu'a ta sirri in ka sai addu'a sirri kai wa kanka tunda sakamakon nan dai zai jira ka a lahira in wani malami ya ce ma dai addu'ar sirri ya maka kuma ka biya shi ya maka sirri kuma ka biya shi wannan shine abin mamakin kuma يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين magana da manzo sallallahu alaihi da abinda aka saukar maka daga wajen wa in ko baka isar ba fa ma ballagta risalata in baka aikata ba to baka isar da sakon ka wallahi ya kuma kuma na, Allah shi zai kare ka daga mutane Allah madaukakin farki ya san manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba zai tsorata ba wajen isar da sako Allah ya san wannan amma an fadawa annabi haka domin saƙon ya isa zuwa ga masu cin gadon annabawa su ne malamai da suka karanta addinin musulunci su ne akwai yiwuwar tsoro ya hana su isar da saƙon Allah akwai yiwuwar san duniya ya hana su isar da gaskiya bayan sun fahimce ta to su ne ake magana a kansu to amma sai Allah ya bi ta kan annabi dan a ji magana zuwa ga kanshi dan kowa ya fita taitayinsa sannan Allah ya ce da Annabi sallallahu wallahu ya asimuka minan nas Allah zai tsare ka daga mutane wato ba za su iya cutar da kai ba su hana ka isar da sakon sai ka isar da shi sa ba abin da zai rage wannan bayan nan ba za su cutar da kai ba za su cutar da kai tunda a tarihi an nuna an cutar da Annabi sallallahu alaihi wasallam mutanen bai sun jajjefe shi sun yi masa lokaci a yakin Uhud kuma an fata Annabi sallallahu alaihi wasallam kai jini ya fita da fitarsa an tsaga masa hakuri sallallahu alaihi wasallam to dukan waɗannan an yi su wato kenan ko da mutane sun cutar da kai cutar wadda ba ta isa ta hana ka isar da sako bane ba dan ba za ka kashe ka ba sai sakon ya cika kaga wallahi ya tsumuka wannan nasu kuma Allah lalle ya baka kariya da yadda duk irin makida da aka yi ta shirya masa tun a Makka da wadda munafikai suka shirya a Madina da wadda Yahudawa na banin nazir suka shirya na su gingimo katin dutse su jeho masa shi a ka da wanda ya hudawan banu da suka yi na warware alkawali a amal azab ranar da aka yi shekarar da aka yi gazo azab duk waɗannan Allah ya tsira da annabinsa a da wallahi ya tsuka mana dan ya ta tsauna yadda za a biya diya sai wannan bai hude yace kaga ba ku da wata dama fa irin yanzu gashi a zaune ba kowa tare a samu wani mai ya hau kan tsoro ya samu katon dutse kamar irin dutsen nika ya daga shi ya bugo masa sai Allah sanar da annabi ta fuskar wahayi kafin mai hawa saman ya hawa annabi ya tashi ya taho da bar kaga isma din Allah ya tsare kamar nan shi yasa da ana gadin annabi wani lokaci da wannan aya ta sauka idan sahabi ya zo ce zai gadin sa sai sai ka Allah ya ce zai tsare ni bana bukatar mai gadi annabi sallallahu alaihi wasallam haka ya kasance a wannan tambayar mun sha alsa irin ta cewa Allah ya kance mun yi kaza mun yi kaza cikin alqur'ani na ka faɗa mana cewa ya kamata ku san cewa qur'ani an saukar da shi da harshen larabci ɗabi'ar yare na larabci mutum ya kance mun yi kaza idan shi kadai ne a matsayinsa na mai ji da kansa ko ya ce mun yi kaza idan suna da yawa da haka ubangiji ta'ala ya faɗi cewa mun yi kaza mun yi kaza dan ji da izza dan saboda Allah ce wallahu zalibun ala amri inna allaha azizun duntika ji da izza din da Allah yake da ita subhana rabbika rabbil izzati shi yasa sai ke mun yi kaza tare da cewa shi kadai ne wannan larabci haka yake a dabi'ar sa in mutum na magana dan kan kansa zai ce mun yi tare da cewa ko in yana yi shi da sauran mutane haka to an kai Allah shi kadai ne amma sai ce mun yi bai izzata subhanahu wa ta'ala sai na gama da tambayoyin da ke hannu وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضيفون abinda Allah ke cewa da abin da kuka bayar na riba wai dan ya zato a cikin dukiyar mutane ka ba mutum dubu ka ce biya ka dubu ɗaya da ɗari ɗaya ko da biyu inda to ba fa zai haɓaka ba a wajen Allah Allah yana ɗaya bai albarkarsa tunda Allah ta yi yamhaqu Allahu riba wa yurdi sadaqat Allah yana kauye albarkar da ke cikin riba amma kuma yana haɓaka dukiyar da aka yi sadaka da haka da abin da kuka yi mu'amala da shi na riba ba zai haɓaka ba a wajen Allah wa ma ataitu min zakatin turiduna wajha Allah fa ulaika humul mudhifun amma abin da kuka bayar na zakka wanda kuke neman yadda ubangiji to wannan ka za nan ka muku sakamakon sa abinda aya take nufi kenan cikin suratul rum sai zanto shi sura ce makkiya amma ayar ta fara ishara zuwa ga hukuncin riba tun ana maka kafin a je madina amma ba a haramta ba haramta ta gaba ɗaya sai bayan da aka je madina aka saukar da ayoyin da suke magana akan riba alladina yakuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatasabbathu ash-shaytanu min al-mas ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا هذا في تحريم يزوء مدينة أما مكة إشارة أكيد سوى أبو بايد الربا ba a ce ba haramun bane amma da aka je madina sai aka ce kuma haramun ne Allah bai a harrama riba mutumin da yake noma abinci idan ya noma sai ya ware wani daban ya ajiye cewa idan damana ta zo zai sayar da shi don kuma ya sayi taki da kuma biyan kuɗin masu noma a noman bana ya halatta ko bai halatta ba ya halatta don wannan ce manufarsa amma duk da haka ko ka ajiye a matsayin da dama na ka yi haka sai aka samu wata shekara jama'a sun shiga yunwa an samu karancin abinci to ya zama wajibi ka fito na da lakan ka sayar ka rage yawansa dan saboda mutane su ga labaita aiwa wata na rashin tabbas ne ba tabbas bane ba amma halin da yake cikin yanzu to an samu kunci kaga dole sai ka fito da shi ka sayar a kan farashin da hankali zai karba ba haramun bane ka ci ba amma dai farashin da hankali zai karba dan ka fita ka taimaka wajen abincin yalwata kar a shiga cikin halin da kana kai wanda yake tambaya kan cewa idan mutum yana da dukiya zai iya fada ya ce ina da dukiya dai ya zama mai godiya ga Allah tunda Allah ya ce amma bi ni'mat rabbika fa haddith dan ka ce kana da dukiya babu laifi amma waye ke fada ce na da dukiya yawanci kudi ya mutane boye su ba su son ma gani wato idan ka ce ina da gidaje ina da motoci ba a cewa kayan haramun sai an kalli mai ne ne yanayin yadda ka faɗa nasai in ka faɗa da nufin kaiwa wani alfahari ya zo mai haramun amma in ka faɗa don ka zantar da mutane ni'imar Allah kanka cewa ni kan Allah ya mun baiwa na samu kaza na samu kaza na samu kaza na gode Allah cikin lahajar ma yaran da kake amfani da shi za a gane cewa ka faɗa ne dan me godiya da zantar da mutane ni'imar Allah kanka amma ni ne mai kaza kuma ni nake da kaza kuma ni nake da kaza wannan duk wanda ya zo wannan ya san me kake ne alfahari kenan wanda kuma haramun ne ya haka inna Allah la yuhibbu man kana muktana ko kullu muktana ko Allah baya san dukkan mutumin da yake da wa yan uwansa yanga ko yake yin alfahari dan yana da wani abu ya samu wani abu ya rinka mutane alfahari ba da inna ma utituhu ala ilmin indi to wannan haramu ina fata an fahimta waɗannan su ne kwantai na tambayoyinmu na makon da ya wuce waɗanda dai na iya karanta su wa alaikum salam a bai kamata ba bai kamata ba mai mulki rika cewa mun yi kaza mun yi kaza don wannan zai gadar masa da alfahari bai kamata ba wani mai mulki da cewa mun yi kaza mun yi kaza haka suke faɗa amma bai dace zai fi kyau idan sarki ne ce masarauta masarautar mu ta yi kaza ma'ana shi da wa sai da yan majalisar kamar sai makanta sai da aka yi taron dangi a kai idan gwamna ne rika cewa gwamnatin mu ta yi kaza ma'ana shi da wa shi da yan kabinet ɗinsa amma lokacin da shi kaɗai zai mun yi kaza mun yi kaza to kila wani abu na shaitan na iya shigarwa da mutum wannan ji da izza din ba mu ne muka yi kaza mu sai ga mutum kamar yana mutane kidaya irin yadda Allah ke mana kidaya cewa mun ba ku ruwan sama mun yi kaza mun yi kaza kamata ba kana cewa mun yi kaza mun yi kaza kana mutane kidaya ma'ana dai dukkan wata hanya da shaitan zai samu hanya ya shigar maka a matsayinka na musulmi kamata ya kauce mata dan shi yana da illa kwarai da gaske ka yin aikin alkhairi amma wajen wannan zancen ya zo ya shigar maka da wani abu na fariya da ji da kai kuma sai ya zanto aikin alherin ya rushe ina ba ta fahimta ko ka iya cin nasarar yin wani aiki na kirki guda daya biyu uku idan wannan alfaharin ya shiga kanka za mu yi kaza za mu yi kaza sai ubangiji ta'ala ya cire tawfikin sa fitar da kai sai ka ka kasa yi sai kasa yin kuma ya haifar da ko godiyar da aka yi na daɗin da aka yi kuma mutane su dai wato dai babban abin da masu mulki ya kamata su kalla da dukkan ma musulmi mace ko namiji ya kamata ya kalla wato alakar da Allah ta karfafa da yawa kada mutum ya bari dan yana da kuɗi dan yana da mulki kawai wadansu mutane su zagaye su rinka zagaye saboda mutane ne wakilcin su yayi kaɗan su duk lokacin da suka zagaye kafa ba su zo bane dan kai dan maslahar kansu duk wanda aka yi shekara guda baka bashi komai ba za ka ga ya koma gefe guda sai yan adawa yana zagin ka ko ba haka ba ba wai islasi ne ya kawo shi ba al'ummar jama'a al'umma yake so a gyara wa firamare a gyara musu titi ba abin da ya kai da wannan Allah ta duk titunan kana su fashe shi da in ya samu wani abin da ya sa aljihunsa ba abin da ya kawo shi na Allah ko sa kuma kai ba kai ke so ba ruwan shi da katsira a lahira ko ka fara ciki shi da ya samu abin da ya sa aljihun shi yayi gaba to abin da kake da bakin ciki kuma tun mulkin sun san irin waɗannan yan ma'abba wato waɗanda aka ɗabi'antar da su ɗabi'a kan roƙo da bara da talaucin zuci ko da mutum yana da kuɗi da ya zama talakan zuci amma idan ubangiji ta'ala yawa mai mulki zaman kasar sai yadda yana sauraron waɗanda za su faɗa masa gaskiya amma in Allah madaukakin sarki ya cire taimakon sa daga mai mulki to ba zai taɓa sauraron masu faɗa masa gaskiya ba sai wanda za su yi masa ƙarya da wanda za su kira shi da wanda za su zuga shi to shikenan daga wannan lokacin Allah ya cire taimakon sa daga hannun mai mulki daga eh, ganin shi kasan kuma an jarrabe shi kenan to ne ita matsalar da ya kamata kowane mutum ya kalla dan manzo Allah sallallahu ya ji wani ya yi wani ita kayan ka dan uwanka ba tare da wuka ba ka yi masa yanka kuma ba tare da mutane san ga wuka jini na zuwa ma'ana ka shi dan yaban na iya kai shi baro su to ya kamata a cikin rayuwa a ce ribar ka ne a samu a wanda zai karfin hali ya faɗa ma gaskiya cikin abokananka cikin yan uwanka cikin yayyanka cikin danginka cikin yan makarantar ku na da ko ne ko dan abokan aikin ka wannan ribar kenan a cikin rayuwa in har ka samu wannan karka tone shi da amma a yanzu galibi mutane ko masu kuɗi ko masu sarauta ko masu mulki da masu mukami in ya san wanda zai faɗa masa gaskiya to zai daina ganin shi ko ka so ganin shi ba zai ganka amma duk wanda ya zo ya masa kariya ya kawo gulma ya kawo munafunci ya faɗa abin da ba shi ake ba to wannan shi suke nema ruwa a zato to wannan abokin su gawo take nan idan mutum bai hankali ba dole ne faɗa kan mu wannan gaskiyar dan halin da muke ciki halin aji halin aji to sai mu tun daga sama har ƙasa tun daga talakawa har wasu ne in mutum zai rika tunanin cewa duk abin da zan faɗa za a yi hisabi wannan fa ba abin da za ka yi wa kanka gata irin sa in mutum zai san hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa kalma daya mutum zai faɗa ta alkhairi yana ganin ba ta komai ba a sakamakon ta sai kasance an ɗaukaka darajarsa a cikin aljanna kalma daya mutum zai faɗa ta sharri yana ganin ba komai ke ba a sakamakon ta ya surmi cikin wutar jahannama zuwa ga nisan karshe na wutar jahannama kan mutum zai sanar wannan kaga dole sai rika auna me zai faɗa ko wanda zai faɗa a rediyo ko wanda zai faɗa a gaban jama'a ko wanda zai faɗa shi kadai amma yana da banta kai yadda mutane kusan a yanzu duk sa'annin juna muke ba mun da kanin dan shekara 70 da dan shekara 20 duk magana iri ɗaya ce abinda wancan ya faɗa karkai mamaki irin wancan zai zo faɗa sai in kaji muryar kuka gane wannan tsoho ne a ah, wancan kuma yaro ne saurayi ne ko wancan ta tsakiya ne amma rashin kirkin galibi ya zama iri ɗaya ne da rantsuwa kan kariya duk mun ɗauka ba komai bane ba wai a siyasa ake ba komai a iya kariya a iya bulma a iya murafunci a iya ƙage a iya yaudara yi siyasa ne saboda waɗansu 'yan harbaci wasu cewa yi siyasa ma'ana siyasa ita ce yaudara wannan shine uzurin da za ku wa Allah ranar tashin kiyama manzo Allah sai yana daga cikin mafi girman zunubi ka zo kana faɗa labarin ka dan uwanka kana ba shi kana faɗa masa magana shi yana gaskata kai kuma ƙarya kake lokacin da kake faɗa manzo Allah sai wannan yana daga cikin laifuka mafi ya girma in zo kawai in tara ku anan a wani zance wanda ni na san ƙarya nake yi ko kuna ta gaskata ni kuna ganin gaskiya ne ne kuma ya zanto a zuciya na san ƙarya ne kuma nake faɗa dan Allah yau wannan abin menene a wurin mutane ba komai bane a wurin mutane za su faɗi komai zo ga dan na haka ce mai hasara Allah tsare mu ya tsare mana imanin ya kuma kare mu daga irin waɗannan fitintunu na zamani da muke a nan za mu tsaya insha Allah sati mu zuwa sai mu ci gaba kila yan sura karama ce ko gajeruwa ce za mu rika hada sura biyu amma dai babban abin da nake so yi kokari kasancewar surorin kasan nan su kowa ke karantawa a sallah galibi kuma su ake karantarwa a makarantu ko na islamiyya na yara ko na mata yanzu sa nake so in rike musu wannan tafsiri na kwaya kwaya dan Allah kalli su malaman islamiyya su samu guzurin da zai taimaka wa mutum wajen karantar da su a makarantun islamiyya wajen fassara su saboda haka idan wani dalili ya sa muka tsaya kan wata aya muka dade ko kan wadansu kalmomi kar mutane su kosa waje so nake zanto cewa wannan ya zame mana farka jariya ko da wannan juzu'u amma din to mutum ya masa wani fassarar da jama'a za su dauke shi kuma su su yaka shi ma wasa tsakanin wato ainihin jama'a wannan shine babban makasudi din amma da idan surori ba su da tsawo za mu yi hada sura biyu idan kuma suna da tsawo ko bayani ya yi tsawo za mu haƙura da sura ina ma tunda muna yin kasa suna zama da daddaro wani lokacin ba su sura uku a duk lokacin da Allah zai samu sauka Allah shi taimaka mana ya mana jagoranci sai Allah ta mu jibi kenan a kadanta ko oh, gobe ke da kusanci gobe ma akwai a ahkamu jina'i ko insha Allah akwai ahkamu jina'i